بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin cikin kasancewa ta a wannan gari tare da 'yan uwa da muka yi tafiya da su ta 'yan uwantaka ta musulunci wato tafiya ta da'awa tattaki tun daga garin kumo har zuwa wannan gari na akko akko akko mauduko akko mango akko mango ko e, a wannan rana mai albarka kuma a wannan wata mai albarka na watan ramadan ba wannan shine farkon zuwa mu wannan gari mai albarka ba Dama muna zuwa don mu kawo ziyara da kuma zumunci na musulunci mu gaida shi mai martaba sannan kuma mu yi wa'azi a wannan masallaci na fadar wannan gari mai albarka so a yau abinda za mu yi magana a kansa a gurguje a wannan ziyara za mu yi magana ne akan falala da daraja ta sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suwaye ne sahabbai ko kuma waye sahabi sahabi daga as ne idan an ce as ana nufin aboki ko as ana nufin ma'aboci ko wanda ake tare da shi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi sai ya hada shi da manyan sahabbai jagorori waɗanda suka taimaka masa a wajen da'awa waɗanda suka agaza masa a wajen isar da saƙon Allah waɗanda suka agaza masa wajen karantar da addini wanda suka agaza masa wajen ayyuka na musulunci dai gaba ɗaya ya ba su 'ya'yansa suka aura suka ba shi 'ya'yansu ya aura suka ba da jininsu musulunci ya ɗaukaka suka ba da rayuwarsu aka yada da'awa suka ba da kudinsu aka taimaki addinin Allah suka ba da lokacinsu aka yada ilimi abokanan manzan Allah kenan sallallahu alaihi sallama wanda duk inda ka ga musulunci a duniya yana motsi to ta albarkacinsu da dalilinsu wannan musulunci din ya samu shiga duk inda ya shiga su waɗannan bayan Allah suna da wani matsayi da daraja da ya kamata dukkan musulmi ya san da matsayinsu da darajarsu da kimarsu kuma alal akalli musu addu'a idan an ambace su kuma a karantar da mutane muhimmancinsu da kimarsu da darajarsu saboda allah ya kawo mu lokacin da akwai kuma waɗanda ba san kimar tasu ba ba san darajarsu ba suke zagin su suke la'antar su suke ɓata su babu alheri ga duk addinin da zai zama yana zagin ainihin wato sahabbai duk addinin da zai zagi sabon annabi babu alheri a cikinsa ya kamata mu kula da wannan so yan uwana musulmi mu san darajar waɗannan sahabbai mu san kimarsu mu san matsayinsu mu girmama su mu yi musu addu'a mu yi musu kuma fatan alkhairi a cikin dukkan abin da suka gabatar mana na alkhairi a rayuwa na farko dai sahabi shine man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata alal islam sahabi shine wanda ya kasance yana tare da annabi sallallahu alaihi sallama yana mai imani da annabi din kuma har ma ya mutu akan musulunci kun ga munafiki ba sahabi ba ne duk wanda yake ya yi imanin baka ba wai imani har na zuci ba wannan ba a ce da shi sabon annabi shi sa duk wanda suka lissafa munafukai a cikin abokanan annabi ko sabon annabi to gaskiya ba su san waye sahabi ba kuma don ta'arifin sahabin ma ya da su wanda ya sahibanci annabi yana tare da shi yana mai imani da shi wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci din munafiki ko kaga bai mutu akan musulunci ba bai mutu akan imani ba Dan bai ma imani da annabin ba min huna ya tabayyanu lana annal munafiqa lam yakun min zimni sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala yu'addu fihim sahabi dai ba munafuki ko daya cikin su Munafukan zamanin annabi sallallahu alaihi ba ba ne kafirai ne munafuki munafiki ne wanda ya bayyana musulunci a baka amma ya ɓoye kafirci sahabbai ga baki ɗayansu yan uwana Allah musu alƙawarin gidan aljanna duk mutumin da yake sahabi ne to wannan dan aljanna ne faɗi kan tsaye duk abokin annabi wanda ya tarayya da shi ta wannan dan aljanna ne da nassin Alƙur'ani ayoyi da yawa da Allah ya ta bayani cikin Alƙur'ani. radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan dhalika al-fawz al-azim sun yadda da Allah kuma Allah ya yadda da su kuma Allah ya tanadan musu wato aljannatai wanda ƙorama ke gudana a cikinsu shaikhul islam ibn Taymiya ya ce duk mutumin da allah ya yadda da shi to baya fushi da shi har abada so ku ji gabar magana ta farko sabon annabi yan aljanna ne so kaga ba mata taso ba wani kuma ya zo daga baya ce ai sun yi laifi kaza sun yi kaza yana sukan su yana faɗin tarihi wanda yake na ƙarya duk bata taso ba tunda an riga an yafe musu ma an ce su yan aljanna ne sabon nan suna da yawa sun fi mutum dubu ɗari ba suna da yawa waɗanda suka gama zan Allah suka yi imani da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama su ne suka ba da rayuwarsu don annabi ya rayu suka ce ka abi wa ummi ya rasulullah fansarka za mu ba da babanmu a kashe sahabi ya ce zan ba da babana a kashe shi don kai annabi ka rayu sahabi ya ce ya rasulullah zan ba da mahaifiyata a kashe ta don dai kai ka rayu ma'ana sun nuna wa annabi cewa sun fi ƙaunarsa shi a kan iyayensu ba ba mu irin imaninmu na yanzu wanda bai wuce cikin cokali ba waɗannan mutane malam suna da matsayi su suka rubuta Alƙur'ani, su suka haddace Alƙur'ani suka ba da shi a duniya har ya zo wannan gari namu na ako su suka karantar da mutane ilimi a duniya aka san ma mai musuluncin lokacin da manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama da yawan sabai suka ce to mu kan mun daina zama a Madina za mu shiga duniya mu yada da'awa za mu je mu karantar da mutane Allah ya ce annabi ya ce ba su zauna ba neman masaransu ba shine a gaba ba neman abinci ba shine a gabansu ba yaya za su samu su ci kawai su isar da sakon Allah mu kuma bambanci yanzu rayuwarmu abinda muke zaune a duniya shine ya za mu ci mu sha magana yada addini kuma duk malamin da ya ji ya gani zai rinka wa'azi zai yi da'awa ya je ya yi in ba za ka yi bakar kowa ma ya yi ba ruwan kowa rayuwar yanzu wannan mutanen na wannan zamani shine me za su sa a baka to shine malamai suke cewa duk lokacin da dan adam ya wayi gari a rayuwarsa kawai abin da ya dame shi ne me zai saka a baka baya tunanin me zai tara a lahira baya tunanin wani aiki yawa addininsa to ai rayuwa ta lalace ya jama'a Allah fa ba ya halicce mu ne don mu zo mu ci tuwo mu ci abinci mu yi kiba mu girma mu yi aure ba mu koma lahira ba don wannan Allah ya halicce mu ba Allah ya halice mu ne don masa bauta ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ku rayu a duniya don ku yi wa Allah bauta ba wai ku rayu a duniya don ku ci ku sha ku more ku yi aure ba la in dai ci ne da sha ai dabbobi ma suna ci ko ba ka bane kar ku zama kamar dabbobi ta'kululan al'ama ai ta'kuluna ta'ama Wata zarunan ibada. kuna cin abinci amma kun watsar da ibada ba kwayinta wannan ba daidai ba ne. so mu yi rayuwa irin ta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah na kwarai bayan Allah na kwarai na kirki waɗanda suke sun taimaki musulunci sun taimaki addini Allah ya saka musu da alkhairi so zan ɗauki mutum ɗaya kawai a cikin sahabban nan mutum ɗaya kawai da shi za mu hira yau a takaicen takaicewa ba tare da mun tsawaita ba kuma da na zo ɗauka sai na ɗauki guda ɗaya wanda yake ya fi kowa a cikinsu duk cikin sahabbai ba wanda ya kai shi daraja da matsayi da ɗaukaka shine sai na abubakar as-siddiq sunansa shine abdullahi ibn usman ibn amir ibn amr ibn kab ibn sa'd ibn taym ibn murra ibn kab ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi at-taymi wani abun mamaki sayyidina abubakar ya fi shahara da abubakar siddiq amma abubakar siddiq dinnan ai wannan lakabi ne da ya shahara da shi amma asalin sunansa abdullahi bin usman shine sunan shi wata fa'ida ta biyu dan uwan annabi ne suna da dangantaka da shi don sai na sun haɗu da manzon Allah a kakansa na shida shi ne shi ne murra ibn ka'ab wannan murra ibn ka'ab yana daga cikin kakannin annabi so idan an kewaya an kewayo kenan abubakar dangin annabi ne kenan wanda ya zagi saidina abubakar ya zagi manzon Allah ne Na sun da kakansu daya kuma addininsu daya aƙidinsu daya alkunyarsa shi ne abubakar to wai me ake nufi da bakar an ce abu bakar ko to me bakar ɗin kaga dai a hausa za mu ce baban bakar ko to me bakar ɗin bakar shine namijin raƙumi ƙarami matashi mana ɗan maraƙin raƙumi ɗan tuturnan raƙumi ko me zan ce matashin raƙumi ina ɗan ɗan me ake ce da shi ɗan maraƙi to ɗan maraƙi na raƙumi shine ake ce da shi bakar don ka gane asalin sunan abubakar shine alfatamin al'ibil jam'insa bakara akan ce da shi kuma abkur to an ce da larabawa suna ran wannan suna suna sawa mutane akwai bakran shugaba ne na wata kabila babba abubakar ba wannan shine kaɗai lakabinsa ba an yi masa wasu lakuban ma da dama kuma a ƙa'ida ta larabawa duk mutumin da aka yi masa lakabi da yawa to wannan yana nuna cewa yana da matsayi yana da daraja ya dullo ala sharafi manzilatihi inda qaumihi daga cikin laƙuban da aka yi wa sayyidina bakar akwai ana ce da shi atiku shine Hausawa suke cewa atiku duk wanda kaje an ce mai atiku to Abubakar ake nufi to amma ba atiku bane ba da ka bane atiku ne kaf ne shine daidai din atiku wannan atikun annabi da kansa ya masa wannan laƙabin manzan Allah ne ya sa masa wannan lakabi manzon Allah ya ce da shi anta atiqullahi minan nar ai abubakar kai kam kai ne wanda Allah ya kubutar da kai daga wuta Allahu akbar annabi ya ce da sai na abubakar tiku ne saboda Allah ya tsare abubakar daga wuta daga nan aka sanya wa sayyidina abubakar a atiku nana aisha take cewa Dakala أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ne shiga wurin manzo a sallallahu alaihi wasallam wata rana sai manzo Allah ya ce da shi Abu Bakar albishirinka kama Abu ya ce goro sai manzo Allah ya ce to kai ne kubutaccen Allah daga wuta ina ma albishir Allah ya kubutar da kai daga wutar nama ba kai ba ita famin yau mai irin summiya a tiƙan daga wannan rana aka sa wasu ina bukar sunan a tiku yanzu don allah jama'a wannan kadai bai isa a ɗaga abubakar ƙafa ba amma wani musulmi ya zo ya buɗe baki yana zagi wannan bawan allah ai kaga bai yi ba mu fa a mu ba a zagi zagi ba addini ba ne kar a zagi mutane kar a ci mutuncin mutane a gaya wa mutane gaskiya to gama garin mutane ma an ce kada ka zage shi to wani sai zo ya zagi abokin annabi wannan wani irin addini ne wannan bai yi ba mutum ya zo ya faɗi magana ta suka ga wannan bawan Allah kuna nan muna tare da ku yanzu dai kuna jin hujja a hannunku ba a je ko ina ba annabi ya ce da abubakar dan aljanna ne yanzu yanzu nan ko tayyib sai na abubakar yana da kyakkyawan fuska wasu malamai sun ce an ce da shi a ne le jamali wacce shi wasu kuma suka ce an ce da shi a ne saboda ya daɗe yana yin alheri tun da yake tun kafin musulunci ma ya zo alheri ne da shi shi sa sau da yawa kafirai in sun zo za su yi rashin kirki wa annabi ko za su yi wani rashin mutunci in suka ga sai na abubakar yana gefensa abokinsa ne na kusa sai ce kashi da ba da wannan mutumin ba wannan dattijan haida mun yi kaza mun yi kaza ko kuma wani ya zo zai yi wani abu yana duba sai ga abubakar shi wo wannan ya taimake ni tun lokacin baya musulunci yana taimaka mu ba zan iya zaginsa ba ba zan iya cin mutuncinsa ba malam wato mutane ne har waɗanda ba musulmi ba suna ganin kimansa ka karanta tarihi da kyau ka ji abubakar waɗanda ba musulmi ba kafirai a zamanin annabi suna ɗaga su yana abubakar ƙafa sun ce mutum ne na dattijo mai kirki mai kyauta mai yi. to shi kenan kuma yanzu sai a yi wani mutum wai shi kuma wai musulmi ne kuma amma wai yana zagin abubakar la allah gane da mu um, wasu malamai suka ce a an ce da sayidina abubakar atik ne saboda an yi lokacin da mahaifiyarsa duk ɗan da ta haifa mutuwa yake kun gane duk yayyansa mutuwa suka yayinsa to shi ne sai Allah ya kubutar da shi shi bai mutu ba to ta dalilin da yasa aka sa masa a teku kenan mana Allah ya kubutar da shi ya tsare shi nan na gaba da shi sun bar duniya amma shi kuma ya rayu har ya zama abokin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mahaifiyarsa ta haife shi sai ta daga shi ta nuna shi a kama ta ce Allahumma inna hadha atiquka min al-mauti fa habhu li ya ubangiji ta sa wannan yaro shi kan da ya zamanto abin kubutarwa ne daga mutuwa dai daga yanda yanda yanda sauran ƴaƴana suke mutuwa Allah ka bar mun wannan yaro to shine aka ce da shi atiku wannan haka Imam Sallabi ya kawo waɗannan maganganu a cikin wani littafin sa Asirin Nabawiya littafin da ya zo yake magana kan sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu makawa ba laifi za a iya haɗa waɗannan maganganu ga baki ɗaya don ku sayi na abubakar yana da kyakkyawan fuska kuma abubakar yana da kyakkyawan dangantaka kuma kowa ya san sayi na abubakar mutum ne mai ba da kyauta tun yana jahiliya kuma annabi ya yi albishir ya ce allah ku fitar da shi daga wuta jama'a yanzu me za mu tsinta a nan abinda za mu tsinta mu yi ƙoƙari mu zama mutanen kirki ban sani ko kuna fahimta na mu zama mutanen kirki ta yadda mu ma za mu bar tarihi na kwarai ko da wani ya zo zai maka rashin kirki ce kai ba zan iya taɓa wani ba saboda gaskiya wani yana da mutunci kai ba zan iya zagin wani ba don gaskiya ya mun mutunci ko da ba musulmi ba addinin musulunci ya ce ka kyautata wanda ba musulmi ba ma ba mamaki akwai makocinka a gona ba musulmi ba ne ka zo kuna noma yana noma an ɗan kawo abinci da ɗan ɗumamen ka zo za ka ci ɗauki abincin ka tsaye da shi ka ce zo mu ci abinci ka ba shi menene a ciki ba komai in ba za ka ci tare da shi ba ɗebi ka tsakura masa ko ka ci ka rage ka ba shi makocinka ne ba musulmi ba aka masa mutuwa ko asara ta same shi ko barayi suka shiga suka masa barna je ka gashe shi je ka kai masa jaje wannan din shi kansa ai wa'azi ne wannan jajen ai da awa ne shi ma a haka din zai ce lalle wannan addininsa yana da kyau gwanda musulunta so kaga addinin namu yana da saukin sha'ani har annabi da kansa yana zuwa gaida mara lafiya me yasa abubakar ya samu wannan matsayi saboda mutum ne mai yawan yin kyautai tun yana jahiliya daga cikin lakabin da sai na abubakar yake da shi akwai as-siddiqu din shi ma annabi ne ya sa masa shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hau kan dutsen Uhud kula da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Uhud da abubakar da umar da usman su suna kenan su hudu da suka hau kan dutse ba sai dutsen uhud ya girgiza su ba kamar zai zubar da su duba girman dutsen uhud shi ya kewaye madina gaba daya sai manzo Allah ya ce kai uhud osbot uhud ya dutsen uhud ka tsaya ka tabbata fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani ka nitso ya kai dutsen Ohot. ka sani cewa a kanka akwai annabi kuma a kanka akwai to daga nan aka sa wa sayyidina abubakar siddiqu zan yi bayanin me matsayin siddiqi insha Allah wa shahidani akwai waɗanda za su yi shahada su su biyu abubakar a usmanu da umar umar zuwa aka yi a masallaci yana sallah aka soke shi aka kashe shi sayyidina usman halifan annabi surikin manzon Allah sallallahu alaihi wanda a duk duniya ba wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu in ba shi ba yana gida aka je aka yi masa yankan rago shine shahadan ai yasa annabi yake cewa akwai shahidani to gurin kun ji annabi ne ya sa masa suna siddiq to wai mai siddiqi menene siddiqi abin da ake nufi da siddiqi shine wata daraja ce da take bayan annabta bayan matsayin annabi sai matsayin siddiƙanci siddiƙai ƙannan annabawa ne a daraja da matsayi to annabi da kanshi ya ba wa sayidina abubakar matsayi na siddiƙanci shine siddiqu hadhihi al-umma to me yasa aka sa masa siddiƙun? an sa wa abubakar siddiƙu, siddiƙu ne saboda yana da yawan gaskata annabi duk abin da annabi aka faɗa gabaɗe komai na annabi ya gaskata komai na manzo Allah ya gaskata wata rana mushirkan maka suka zo suna gwaba masa magana ya abubakar lokacin da manzo Allah ya Isra'ila mai raji kenan ya abubakar ka ji mutumin naka kuma wai ya zo yana ce mana wai jiya wai wai ya yi tafiya wai har ya je baitul maqdisi wai har ya je wai can saman bakwai wai ya je wajen Allah wai har ya je wai ya karɓo wani abu wai sallah ka ji ba abinda da mutumin na kai faɗa irin an zo ana gwaba mai magana kenan sai sai na abubakar a take bai fazo gurin annabi ya ji labarin ya zo ko bai zo ba ya ce in dai ya faɗa ya ji to ni na yadda ya ji na yadda ya ji to kaga siddiqu kenan to duk wanda ya sa waɗansa ɗansa siddiqu to yana ana fatan ya koyi da abubakar ya zama shi ɗin mai gaskiya kuma mai gaskata annabi ya gaskata maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ruwaito mana hadisi dangane da maganar Isra'i din nan da Mi'raji ana gaya masa yace ya yadda ya gaskata kuma na ba albishir ya jama'a al'ummar musulmi gaba ɗaya sun yi ijima'i cewa abubakar fa ya cancanci wannan suna na siddiku li'annahu huwa badara ila sidiki rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya gaggauta gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam wa lazamahu as-sidqa gaskiya ta lazimce shi kuma ya lazimci manzon Allah da gaskiya bai taɓa yin karya ba ya sifanti da wannan sifa yasa ta mawaƙa larabawa suna yaban abubakar da wannan gaskiyar wasu mita siddiƙan wa kullum muhajirin siwa ka yi samma bismihi ghairan munkiri sabakta ilal islami wallahu shahidu wa kunta jalisan fil arishin almushahari wannan wani mawaƙi ne ke waƙa ke yaban sayyidina abubakar abubakar kowa ya sa ma suna siddiku duk cikin muhajiru na kai ne siddiku babu wanda yadda ya isa musawa ana cewa siddiq abubakar ake ne saboda kai ka riga kowa musulunta allah shaida ne lakabi na biyu na uku sai na abubakar an sa masa lakabin as-sahib babbar magana as-sahib ana nufin abokin annabi abokin annabi na'am to wannan kan qur'ani ne ma da kansa ya nada mai wannan suna hey eh? alqur'ani da kansa ya nada mai wannan suna Allah ce illa tansuruhu faqad ansarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن Allah da الله ya كان سيسا مسسونا صاحب sai da abubakar kenan idan ba ku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya taimake shi yayin da kafirai suka kore shi suka fitar da shi daga garin makka yana tare su biyu da shi da abokinsa a cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yayin da yake cewa sahibinsa Allah da kansa ya ce abubakar sahibin annabi ne to akwai wani yabo da ya wuce wannan malam fi sabilillah sai kuma wani ya zo ya la'ance shi mai yadda ko wani ya zo ya zage shi in amince لا تحزنين الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا wallahu azizun hakim wallahu azizun hakim so wannan yabo ne da Allah baraka ta'ala da kansa yayi wa sayyidina Abubakar Siddiq to mu kuwa a iya fahimtar mu duk mutumin da Allah ubangiji ya yabe shi ya faɗi haka akan shi ai ya tsira ai zance ya kare ai bai da bukatar ma a zo ana wa'azi ana bayani akan darajarsa da falalarsa ai ko akwai bukata babu qur'ani ya riga ya gama wanke shi mutumin da qur'ani ya wanke shi ya yabe shi to kana da buƙatar kana da wani zaƙin bakin da za ka ƙara masa kwalliya ne la ba yau kaɗai ƙur'ani ya fara yaban abubakar ba ga can inda Allah ya yabe shi ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a an yi utu ulul qurba kada ma abuta falala siran tsuwa daga cikin ku Allah ya ambaci abubakar cewa sayyidina abubakar ma abucin falala ne mutum ne mai daraja ya ku mutanen akko ya ku masu saurare ku sani cewa abubakar fa ya yi nisa tafiyarsa ta yi nisa da dattijo ne da bakin mu na ƙarshen zamani wallahi ba mu san mu bashi matsayin da Allah bai bashi ba zaman lafiyanka kawai shine ka tabbatar da Qur'ani abinda da Qur'ani ya tabbatar akan shi da ijma'in malamai na tafsiri cewa wannan sahib din ana nufin abubakar ne kamar yadda ana san malik ya rawaito hadisi abubakar din da kansa wata rana yake cewa na gaya manzon allah muna cikin kogo lau na ahadam nazara ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi da ɗaya daga cikin abokanan gaba zai leƙa ƙarƙashin diddigensa da ya gamu a ƙarƙashin digadiginsa me ya faru lokacin da suka hijira suka gudu suka shiga cikin kogo suka buya kogon dutse suka shiga ƙasa kafaran suka zo ta sama suna duddubawa da sun daga kafarsu suna leƙa za su hango abubakar da manzan Allah a ƙasan kogon amma Allah bai ba su damar su leƙa ƙasa ba sai suke ta duba gaba suna duba gaba suna zare ido ga ƙarƙashin kafarsu ga rami nan ga ɗan rami nan da suna leƙa za su gano ga abubakar ɗin ga manzan Allah da suke nema amma Allah ya ɗauke tunaninsu malam abubakar ya shiga cikin tsoro ya ce ya rasulallah ya manzan Allah da ɗayansu zai duba ga mu muna ganin su ga su a saman za su gama manzo Allah ce ma baluka bi ithnaini Allah wa thalithuhuma abubakar me kake damuwa me abun tsoro me abun damuwa mu mu ne fa Allah shine na ukun mu ai ba wani firgici a cikin wannan ka kwantar da hankalinka full confidence ba wata damuwa haka aka zo aka yi hijiran kuma shi raka annabi imam zahabi yana ba da labari cewa lokacin da aka yi hijira daga maka zuwa madina din nan annabi da sayyidina abubakar suka tafi dabbobin da aka haɗin abubakar ne ya tanade su tunda ya ji kishin kishin din za a yi hijira tunin ya je ya sayi dabbobin sa ya daure ya ta ciyar da su ya ce da ranar da za a yi hijira wannan ta annabi ni kuma wannan tawa tare za mu tafi annabi yana ba shi labarin za a yi hijira koma madina yace sahbata sahbata ya rasulullah ya manzo Allah tare za mu tafi tare za mu tafi haka ya rinka kewayawa yana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta daman annabi saboda kar a kawo manzo Allah farmaki ta dama ya tsaya ta hagun din annabi saboda kar a kawo mai farmaki ta hagu ya juya ta gabansa sai wata zuciya ta ce kai ko ma bayan shi haka ya ta tafiya na kewaye annabi saboda tsaba yana kaunar manzo Allah yanzu jama'a wannan ba bai kamata mu ba da tukuici mu ma mu so shi ba saboda yana son manzon Allah wanda yake son naka ai ya kamata ka so shi ai duk musulmin duniya yana kauna annabi in dai musulmin arziki ne to musulmin arziki kuma ya kamata ya kaunaci mai kaunan manzon Allah to ko duk duniya ba wanda yake son manzon Allah sama da Abubakar Allahu akbar cikin lakabin da aka yi masa an sa masa suna al'atka to shi ma muku albishir Allah ne ya sa masa sunan al'atka din wa sayujannabu al'atka shine al'atka cikin lakabin da aka yi yana Abubakar akwai al'awwa al'awwahu ka san me al'awwahu mutum mai yawan kuka abubakar kuma yana da yawan kuka ko yaushe sallah da ya fara karatun ƙur'ani sai fashe da kuka babu abin da yake sa abubakar kuka da wuri irin ƙur'ani wata rana annabi ya ce yana kwance ba lafiya ya ce wa aisha ki gaya wa ki gaya wa baban wuce zo ya mutane sallah ya musulmanci sai ta ce ya rasulallah ka kasan babana ba zai iya ba da ya wuce gaban mutane yana fara karatu kuka zai ta yi yana allahu akbar yana fara karatu sai fashe da kuka saboda tsabar tsoron allah ya jama'a wannan abubakar da muke magana a kansa fa ne wanda annabi ya ce da za a auna imaninsa a ɗora imaninsa a nan dama a ɗora imanin mutanen duniya gaba ɗaya ya ce wallahi na raja imanu abubakar ya ce da wallahi imanin abubakar sai ya yi rinjaye duk duniya ya fi kowa imani ka yadda karka yadda ka ji daɗi karka ji daɗi ka amince ko baka amince ba haka annabi ya faɗa kuma wallahi mun yi imani mun yadda to me za aka sa masa al'awahu saboda tsaba tsoron allansa da yawan kuka da yake da shi ibrahimun nakha'i yake cewa kana abubakar yusamma bil awahi li ra'afatihi tausasawansa da jin kayinsa yasa aka sa masa suna al wannan abubakar kenan bayanin haihuwarsa ya aka aka haife shi na'am mutum ne ba aljani ba ne yanda ake haifa kowa a yi naƙuda haka aka haife shi sunan mahaifiyarsa salma bintu sakhar ibn amr ibn kab ibn sa'ad ibn taim alkunyan maman abubakar ummul khairi shine yanzu kaga mutanenmu suke sawa 'ya'yansu suna me ummul khairi wai ummul khair ummul khair ita ce mahaifiyar sayyidina abubakar yanzu kenan idan ka sawa yarka suna ummul khairi to kenan kana yi wa mahaifiyar abubakar ne takwara kuma alhamdulillah baban abubakar ya musulunta mama abubakar ma sun musulunta iyayensa gaba ɗaya musulmi ne tun da wuri ma ita ta musulunta yaushe aka ba haifi abubakar an haife shi a shekarar gewa afwan ba da amul fil bayan shekarar gewa shekarar gewa ka haifi annabi kenan to amma sun yi saɓani bayan shekarar gewa nan da shekara nawa shekarar giwa dai ita ce aka haifi annabi to bayan an haifi manzan Allah da shekara uku aka haifi abubakar daman annabi ya girma na abubakar da shekara uku kuma hakan ya faru annabi ya rasu ya bar duniya yana da shekara 63 abubakar ya hau mulki shi ma abubakar din ya mutu yana da shekara 63 irin shekarun da Allah ya barwa annabi su ya barwa abubakar ka duba wani togetherness duba wani coincidence duba wani dacewa mala da Allah ya hada su sannan kuma ya hada su a kabari a kabarin manzala ga na Abubakar wasu malamai sun ce a'a an haifi sai na Abubakar bayan shekara giwa bayan shekara bayan haihuwar manzan Allah da shekara biyu da wata shida aka haifi sai na Abubakar a wata riwaya wasu kuma suka ce a shekara biyu dai da 'yan watanni ba a kididdige watannin ba jama'a sai na abubakar ya rayu rayuwa ta karamci rayuwa ta mutunci iyayensa sun kula da shi sun karamta shi sun girmama shi shi sa ma ya tashi karimun nafsi ba wulakantaccen mutum ba ne abubakar da ya tashi ba bai san wulakanci ba a gidansu kuma bai rayuwa a ta wulakanci ba Allah ya tsare mutuncinsa ya tsare girmansa azizul makanati fi qaumihi mutum ne da yana da matsayi a cikin mutanensa sifar halittar shi yaya abubakar yake na farko dai ka sani dogon mutum ne shi ana kiran abubakar ka san cewa dogo ne na biyu abubakar mutum ne mara kiba nahif mai na siririn mutum an in ya daura zaninsa zamewa yake irin mutanen nan ne da ba su da mamanyan duwawu idan ya tashi ya miƙe sai ga kamar ma babu mazaune a bayan shi siriri ne yawanci kuma yana tafiya kansa a ƙasa haka sannan mutum ne mai jin kunya kwarai da gaske sannan mutum ne fari sun ce ba shi da nauyi jikinsa ba nauyi kais ibn abi hazim ya ce da kaltu ala abi bakrin wa kana rajulan nahifa na shiga wurin sai na abubakar ashe mutum ne siriri mutum ne siriri khafiful lahami abiyada yi da nama da yawa a jikinsa yana da fari farin da yake akwai fatsi-fatsi da ya ratsa shi ba fari ne irin na zabiya ba annabi sallallahu alaihi sallama ya zaɓe shi a matsayin aboki saboda an ce mutum ne mai haƙuri kuma dattijantaka ita take gudanar da al'amarin shi cikin sifofin da suke faɗa na abubakar an ce yana da zuzzurfan ido haka idonsa yana da kwalmin ido haka mana ba mai ido ne manya-manya da sun fito ba yana da kyakkyawar fuska ba yi da manya-manyan cinyoyi yana da babban goshi kuma yana rina gemunsa abubakar yana me rina gemu da me yake rinawa da lalle lalle lalle da mata ɗin nan da suke sawa a gaba to ana yin amfani da shi wajen rina gemu ga waɗanda suke da ƙoƙarin bin sunnar annabi in an sa shi za ga ya yi. ja haka mu a nan al'adarmu ba a fiye yi ba amma sunna ce annabi ma yana yi to yana wannan yana rina furfurarsa kuma da wannan lalle din iya da furfura sai maganar iyalin abubakar lalle abubakar ya yi aure matansa hudu ma sun kuma haifa masa 'ya'ya shida ga matan abubakar sunansu akwai matasa mai suna kutailatu kutaila kenan kutaila bintu abdul uzza ibnu asad ibnu jabir ibn malik wannan matar malamai sun sabani akan musuluncinta wasu sun ce bata musulunta wasu suka ce ta musulunta idan ba su musulunta ba to daman rabuwa zai rita ita wannan kutailatu bintu abdul uzza ita ce mahaifiyar dan abubakar abdullahi kuma ita ce mahaifiyar yar abubakar sananniyar nan asma'u na na asma'u na na asma'u din nan to wannan mahaifiyarta ita ce kutailatu na na asma'u yayan na na aisha an ce abubakar ya sake ta tun lokacin jahiliya ba a zo musulunci ba to ita wannan kutela din wata rana kamar yadda zo a riwaya hadisi sai ita ce ta ɗanyo zigege ta yo guziri daga ƙauye ta taho wajen yatta asma'u yar gidan abubakar ta kawo mata ziyara sai ita yatta asma'u sai ta ƙi yadda wannan a riwaya cewa bata musulunta ba kenan ta ƙi yadda ta karɓe ta sai da ta aika gidan na na aisha yar wata ce ga ki tambaya mun annabi ga mama ta ta zo maman nan ta fa ba musulma bace na iya karban bakuncin ta in marabce ta ta kawo mun abubuwa na taimako da kyauta in karɓa sai annabi ya ce a ah, sosai kuwa a karɓi bakuncin ta a marabce ta shine ma Allah ya saukar da ayan layin hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin matar Abubakar ta biyu ita ce Ummu Ruman bint Amir ibn Uwaymir mahaifiyar wato nana Aisha kenan wannan umar roman ita kuma ita ce ta haifi aisha ita wannan umar roman daga cikin kabilar bani kinana bin huzaima take bazawara abubakar ya aure ta don ta hada tana da miji mai suna alharis ibn sakhbara sannan daga baya abubakar ya aure ta ta musulunta tun bayo ba ta yi mubaya ta yi hijira ma har zuwa garin madina ita ce maman na na aisha kuma ita ce maman abdurrahman ibn abubakar dan uwan na na aisha ko kenan yanzu anan mun gane na na asma'u ba cikinsu ɗaya da aisha ba so kuma yanzu mun gane abdurrahman ibn abubakar da aisha cikinsu ɗaya mahaifinsu ɗaya ita ce umar wannan umar ta rasu tun a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama shekara ta shida daga hijira annabi matar abubakar ta uku ita ce asma bintu umais ibn ma'abat ibn al-haris asma'u kenan abubakar yana da ya mai suna asma'u yana da kuma mata mai sunan mai asma'u kenan ba laifi a auri mace tana da suna ka za ka yi mata takwara cikin 'ya'yan kishiyoyinta wannan alkunyar ta ummu abdullahi kenan tana daga cikin mutanen da suka hijira tun farko farko kuma ta musulunta da wuri tun kafin ma a shiga gidan nan na darul alkam ibn abil alkam ta yi wa manzo Allah mubaya'a mijinta da shine Jafar dan gidan Abi Talib dan uwan Aliyu shine Jafar to lokacin da Jafar ya hijira din nan zuwa Habasha to da wannan matar yayi Asma binti Umais sannan ta hijira da shi zuwa madina ta yi shahada ne wannan ita kashe ta aka yi a ranar yakin mu'uta gazwatu mu'uta sai da na abubakar ya aure ta da ya aure ta ta haifa masa ɗa mai suna muhammad cikin almajiranta a cikin sabai akwai umar akwai abu musa akwai abdullahi bin abbas da ummul fadl matar abbas kenan wannan tana daga cikin manya-manyan mata masu matsayi kuma ta yi sarakuta da manyan sahabbai hamza ibn abdulmuttalib da abbas mata sai na bakar ta hudu ta ƙarshe ita ce habiba bintu kharija ibn zaid ibn abi zuhair wannan sunan mata abubakar kenan wannan mutumiyar madina ce al'ansari jiya. al ita kuma wannan ita ce mahaifiyar Umu kulsum a cikin 'ya'yan abubakar akwai ummu kulsum ta haifa masa ummu kulsum din bayan ya rasu abubakar bai ga yarsa ummu kulsum ba an ce gidanta daban da abubakar ya zauna da ita a wata unguwa a madina da ake ce da ita as a wannan unguwar annabi ya zauna da ita abubakar ya zauna da ita so jama'a waɗannan su ne matan abubakar guda nawa hudu to mai mata ɗaya saura koyi a gare ka ga abubakar mata hudu kai kuma ka zo ka riƙe guda ɗaya gam kamar fasto ba za ka ƙara ba wani an yi magana an ce ba za a kara ba ce tab aini guda ɗayan nan mada da abun yanka a yanka ta gida biyu wallahi a raba ta biyu a ɗauki rabi a bar rabi rabin ta yi tafiyar ta ya ce kamar kankana ne guda ai ta yi wa mutum yawa shi ɗaya sai dai ya baza ta ya ɗauki rabi ya bar wani rabi ya ce to ni ma gaskiya matata ta yi min yawa matan wannan zamanin ɗaya ma ta min yawa in ji shi ba da faɗa ya ce to ni ina ni ina zuwa in yi lodi po sim card ai waya mai daukan fo sim card ai babbar waya ce mai 3 sim card ma ai tana cin caji da wuri ko ba gaba ne ba to a tsaya dai mai one sim card <laughs> ka yi haƙuri da sayan recharge card ko mai ɗan hali ne zai yi two sim card ko duk lokacin da kai sim card guda biyu in za ka sai kati dole ka sai na biyu to duk lokacin da kai mata biyu dole ne in tsire ka saya sai dai ka ce yanka ɗari biyu can yanka ɗari biyu can idan ka yanka ɗari biyu a can ɗari biyu a can ɗebo rabi a nan ɗebo rabi a nan ni kuma ka kulle mu <laughs> haka ake yi ai kwarai da gaske saboda su dai ba su da imanin da za ka siyo su kyale ka to idan an zo dabara ake wani ne yana da bata hudu ya ga cewa tsiran nan 200,000 nan sau 4,800 kudin sa na kwana na shi kuma shi yana kwaɗan ya ci tsiran nan kuma kowa aka bar mata na 200 nan gyari shi za ta yi ta kare. to shi kuma gaskiya ba zai iya shahada a wannan daren ya yanki tsiran 1,000 shiga da shi gida ba dubu ɗaya kan nawa zai ƙara ma sai kaji guda biyu ɗanyu sai ce yanka nan yanka yanka nan yanka yanka nan yanka aka yanka hudu sai ce to buɗe su gaba ɗaya <laughs> dukka je ka ɗaɗɗebo min abin da ya sauwaka ɗebo a can ɗebo a can ka haɗa min wani kullin ya zama biyar kenan daidai wa daidai haka ake yi kowa an ce ya yi kaɗan ka ce wallahi ni ma na wanga shi haka yake ina fata ana fahimta to haka ake yi in ka ga da hali in ka gaba babu hali kuma kai gaba kar a yi ta mafulatani ne ya zo mafulatani min ma fa mu fullo fa mai walwale fulfulde wadi da ko. Yawa. da ta kan minka mikado fa na mikado mu fullo an ce fullo ne ya zo wajen mai burodi zai kai gida yana dan tsaraban nan da ake yi <laughs> ya sai ya samu mai sai da burodi manya manya burodi nan ɗari biyu sai ce kai ya ce mai sai da burodi ya ce miƙo wancan ya miƙo ya ce matsayi mun shi <laughs> mai burodi ya ce to a matsa shi ya ce ka matsa shi na ce maka ya matsa shi ya ce ƙaro wani ma yana da kawo ya ce da matse shi ya matse shi ya ce kawo wani kuma sai da ya jera burodi biyar aka matse shi ya ce to ka haɗa su wuri guda kaga sun yi tauri kenan <laughs> zai kai guzuri gida kenan fa sai ce yanka min na ashirin a cikin biredin biredin dubu ɗaya da aka matsa ya ce a yanka masa na ashirin ba ku gane ba ko an matse burodin dubu ɗaya sai ce a ɗauki abin yanka a yanko masa shi na ashirin kawai yake so eh sai mai burodi ya ce kamar <laughs> yanka maka na ashirin ya ce na ashirin kawai yake so sai aka ca ah, to yanzu biredi ne ya zama naka guda biyar ne guda biyar din nan ya ce nawa kudinsu su ce dubu daya? ya ce to na fasa ya buga ya tafi zai tafi <laughs> aka riƙe shi me yasa ya ce a matsayi masa din saboda nauyin iyali yana tunanin a matse masa wannan a matse masa wannan a masa yankan ashirin ashirin ashirin tunda an matse ai wai wayo ne idan ka matse shi ai ya haɗu da yawa to sai a yanka mai ashirin ashirin ashirin guda uku kaga matansa uku sittin shi kenan sauran kuma a san yadda za a yi da shi <laughs> to Allah ba mu ikon ɗaukar nauyin iyalinmu Allah ya fi mana waɗannan matan abubakar kenan me yasa abubakar ya waɗannan mata saboda addini ya ce mutum ya auri mata ku. fankihu mata balakun minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum abu na karshe yayan abubakar akwai abdurrahman ibn abi bakar akwai abdullahi ibn abi akwai muhammad ibn abi akwai asma binti abi akwai kuma aisha ummul mu'minina akwai ummu kulsum binti abi bakar as to gashi nan ko rabi ban yi ba kuma ana nuna mun lokaci yayi a nan za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci na sa akwai masu tambayoyi abinda muka faɗa na daidai allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman allah ya mana afuwa ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya auri takwaran mamansa menene takwara eh ya halatta suna ne kawai aiko ba dangi mai suna ne eh ya ba laifi kwarai kuwa ai suna kaɗai mai zai iya wa ma mutum matarsa ya zama sunansa ɗaya da mahaifiyarsa ba laifi ba ne ya halatta ya mutum zai iya auren takwaran mamansa wanda sun yi suna ɗaya da mahaifiyarsa to idan ta zama matarsa in zai kira sunanta ya zai sai ce mai sunan mamana ko ya ce momi ma'ana yana nufin ya sake sunan kuma amma karka manta fa a shari'a ba laifi bane dan ka faɗi sunan maman ka din ko me sunan manzo Allah wanda ba eh Muhammadu ko kana kira sunan Muhammadu ko baka kira da Muhammadu da babanka wa fi daraja da matsayi da Muhammadu da matanka wa fi daraja da matsayi da muhammadu da mai gidanka wafin matsayi to manzon allah ma ana kiran sunan shi so abinda da aka kace an kira su a girmama su so don an ji mutum ya kira sunan baban shi ba yana nufin cewa ya zama ya yi kafirci ba inda akwai wanda ya zama wajibi a ɓoye sunansa kar a faɗi shine annabi kama ƙur'ani ma ya ambace shi ce ma kana muhammadun aba أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم istighfari da mutum zai mamaci me istighfari ka nemo wa mamaci Allah ya yafe masa ko to bayan neman Allah ya yafe masa akwai wani nau'i na bauta da ake yi wanda zai kai masa lada akwai sai addu'a Allah ya fi masa Allah ya ji kansa Allah sa dan aljanna ne idan kuma babanka ne ko mamanka ne mamacin to akwai abin da zaka yi zaka iya gina musu masallaci Allah zai kai musu lada amma ka kula in babanka ne sai in babanka ko mamanka ka sai taburma ka kai masallaci Allah zai kai musu lada ka gina musu makarantar islamiyya Allah zai kai musu lada ka tona musu rijiya Allah zai kai musu lada ka je wurin da mutane suke zama ba inuwa kai musu rumfa ka ce Allah kai ladan wa mahaifanka Allah zai kai musu lada amma sai in babanka ko mamanka ba ka iya yi wa yayanka ba ka iya yi wa ƙaninka ba ka iya yi wa kawunka ba ka iya yi wa gwaggonka ya fendonka ya gwalgwal ɗinka sai uba sai uwa kawai wannan shine abin da zai iya kai musu sannan ba a yin karatun ƙur'ani wa wani mamaci amma abinda mutane suke yanzu idan mutum ya mutu sai ya zo a ta karanta masa alkur'ani a ce allah kai masa ladan ba a yi kuma wani abin da nake so ku lura da shi shi mutum ɗin wani lokacin wanda ake mai karatun ƙur'anin lokacin da ya rayu fa shi ba ruwansa da ƙur'ani da yawa wasu gata ne kawai lokacin da yake raye baya ɗaukan ƙur'ani ya karanta bai je makarantar ƙur'ani ba bai da alaƙa da ita ko kasar ɗin ƙur'ani ya ji so yanzu kuma ya mutu tunda yana da gata yana da 'yan uwa sai a je a ba da gardawa kuɗi a ce su karanta masa ƙur'ani a sauke masa sau ɗari wallahi ba zai je ba saboda ai shi aka ce ya yi to bai yi ba shi ma shi da aka ce ya yi shi bai yi ba to kuma wani sai zo ya masa yi sannan ibada karatun ƙur'ani ibadar ibada ce ta kowa ya yi da kanshi amma yanzu kamar ɗa shi ma malamai suna cewa ya halatta ɗa ya karanta ƙur'ani ya ce Allah kai ladan wa baban shi ɗafa tsakanin uba da ɗafa akwai wani abu ne na daban matsayin na daban ne za ga wani ma ko sallah ma bai damu da yi ba inda ya mutu ya bar 'yan kwabbai sai a ɗebi a je a rarrabawa gardawa kuɗi a ce ku je ku yi ta mai saukan ƙur'ani to da kuma ko masallaci ma baya zuwa shi mamacin ba a taba ganin sa a masallacin unguwarsa ya zo sallah ba duk jana'izar da ake a unguwa ba a taba ganin sa ba dan duniya ne kawai jana'iza gawa baya bin ya rakata baya yi so yanzu tun da ya mutu yana da gata bari a je a sa ita mai saukan qur'ani shi kuma Allah bari a yaudari ubangiji Allah ya ce yayi abu bai yi ba yanzu ya mutu kuma za a zo yan uwansa za su yi masa wani abu me za su fahimci wannan da kyau can yana yi abin da ya yi din ya wadace shi kai sai aka ce ka yi wa kanka da kanka abin da za ka yi masa idan ka karanta ƙur'anin sai ka yi mai addu'a ka ce allah ya wa wani ka ce ya allah ina tawassuli da wannan karatun ƙur'ani nawa allah ka yafe wani yanzu kawo misalin kamar sallah duk yadda kake son ɗan uwanka mamaci za ka yi mai sallah to haka shi ma karatun ƙur'anin kowa yana yi wa kanshi ne ba shi yasa aka ce kowa ya kokari ya rinka yi ba yanzu wannan baya yi din nan muna buga misali ne sakacin da mutanen mu suke da shi ga mutum musulmi ba shi da qur'ani a gidansa wallahi da yawa musulmin mu zaka bi su wallahi karab kacab gida ka nemi qur'ani izu 60 babu daftare wala wala qur'ana wala amma a gidan akwai kayan kiɗa da waƙe-waƙe yaransu sun iya a wayansu akwai kayan wasan kwaikwayo ana kallo ana jin kiɗa akwai shanu kuma a daddaure ƙur'ani naira ɗari uku fa ɗari babu ko bugun dutsen nan tsoho da muke da shi irin wanda muke karanta ana rataye wannan ma shi ba da shi